malam sai ka taso ka karanta alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصير ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وما أفاء الله على رسوله من فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبين السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله muna ƙara godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya yi munan ni'ima da baiwa, ‘yan uwa ta haɗuwa wannan gari na mai yama, ba don komai ba sai domin gabatar da walima ta aure na ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu na addinin Musulunci, shi ne Malam Siraj Abdullahi. ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda almarhum ash-shaykh Isma'ila Idris bin Zakariya ya assasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah shi wa malan rahama muna roƙon Allah tabaraka wata'ala malamin malan na tauhidi fadilatu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi masa rahama jagoranmu na ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Sani ya jingir mu ne masa addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ƙara tsare mu na shi jagoranmu uba gare mu na addini shugaban masu malamai na jihar Kebbi baki ɗaya a Sheikh Abdurrahman Isa Jega muna addu'a ubangiji Allah ta wa la ya ƙara tsare muni shi ya 'yan uwa ga mu mu haɗu ƙarƙashin wannan ƙungiyar mai tarin albarka kamar yana ne faɗa domin gabatar da walima ta ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu na addinin musulunci. To, ‘yan uwa, kamar da malami na farko ya gabata, walima suna ta daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda hadisai da suka gabata daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da Abdurrahman bin Auf awlim walau bishati to ya ƴan uwa waɗannan ma'auratan kamar yadda na samu labari aure ne na farko ga wannan miji aure ne na farko ga wannan matar akwai buƙatar tunatarwa akwai buƙatar sanar da su menene manufar auren akwai buƙatar tunatarwa yaya ya kamata a yi zamantakewa ta aure ɗin kamar yadda muka sani adatan a wannan ƙasar duk lokacin da mace ta yi aure za a zaunar da ita wata uwarta ko wata gwaggwata ko wata kakarta ta yi mata hudu ba ta sanar da ita ya ke wance ki sani daga yau za ki tashi daga inda ki sani za ki canza daga al'umma da ki saba rayuwa a ciki za ki tashi a wata rayuwa da ki tashi ki saba da ita ki koma gidan da ba ki saba rayuwa a ciki ba ki koma cikin mutanen da ba ki taba rayuwa a ciki ba ki koma ƙarƙashin wanda baki taba rayuwa akan shi ba ki koma a cikin wata rayuwa wadda baki taɓa rayuwa ba a irinta za a samu idan wannan tsohuwar mai addini ce to za ta jayo mata ayoyi hadisai maganganun sira na salafus sale su tunatar da ita wal iyazu billah idan aka samu wannan tsohuwar ba mai addini ba ce to za ta yi mata mugunyar hudu ba kafin a yi auren lafiya lau da matakka. kafin a yi auren in ka ganta ta ganka sai dariya kafin a yi auren lahiya lau lokacin da tsawo ta zo ta zauna wance to ki sani ni da kike gani na gajiya na ga yau kuma mu ne har yanzu saboda haka ki sani miji goma ba uba goma ba ki sani namiji ba ɗan goyona ba duk gaba ɗaya sai ta kwance mata notuttuka ko da aka kai ma ita sai ka ga gaba ɗaya ta canza ta samu wacce mugunye me hudu ba to jama'a haka salafus sale suke za a zaunar da ita amarya a yi mata hudu ba ƙarƙashin karantarwa alkur'ani da sunna da kuma salafus sale to haka nan namiji shi ma akwai bukata to inda lokaci akwai wata kissa ta imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal lokacin da ɗane ya yi aure imamu ahmad bin hanbal ya zaunar da shi ya ce ya kai ɗana zan baka guzuri wasu abubuwa guda biyar idan ka ɗauke su ka kiyaye su ka aiwatar da su ka zauna tare da matakka a kansu to za a waye gari da kai da ita kai ka zan ita ita ta zan kai za a waye gari babu wani mutum na uku da zai zane sirrinku za a waye gari kun zauna lahiya lau za a waye gari ba wanda zai zo ya shiga tsakaninku za a waye gari ta zamanto mar'atu saliha kai kuma ka zamanto zaujun salih amma sai ka kiyaye wa'annan abubuwan guda goma saboda ka ya kai dan uwa wannan ango malam siraj da yake aure ne na warko gare ka ka saurari waɗannan abubuwa idan ka kiyaye su to rayuwar da kun yi lokacin kana neman ta aure za a waye gari ba ka son ta gane ka a cikin wata sutura wadda ba ta da kyau ba ka son ta gane ka a cikin wanayi wanda zai bata mata rai to lokacin da kuka zo kuka yi zamantakewa akwai buƙatar ku ci gaba da wannan Imam ahmad bin hanbal ya zauna da wannan ɗan nasa abu na farko sai ya ce da shi ya kai ɗana ka sani cewa ita mace tana son a nuna mata soyayya mace tana son a nuna mata ƙauna mace tana son jinjina mace tana son yabawa idan kana nuna mata soyayya da ƙauna da yabawa ya kai ɗana to za a waye gari lallai ita ma za ta nuna maka wannan soyayyar da ƙauna ƙarƙashin wannan malamai suka ce ɗan adam cikin abin da yake so akwai abin da ya shafi sutura domin mai suturan nan za ka samu ko da yoshe ɗan adam yana haɗe da wannan suturar yana rungume da ita yana ƙaunarta kai wannan ma shi Allah a cikin alkur'ani Allah ya siffanta muna mata mai ce hun menene hunna libasul lakum wa antum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم جزاكم الله خير مهل الشاهد هن لباس لكم su mata sutura ne gare ku wa antum libasul lahunna kuma sutura ne gare su kenan wannan yana nuna muna yadda kake kaunar wannan suturar taka yadda kake son ta to matarka tana son ka nuna mata soyayya da wannan kafin a yi aure zaka samu kila idan ka ɗauko hasa ɗinka ya kai ango idan suna wadda za ka aure fatima to da wuya ka rubuta mata fatima yawa ko ba ka ba galibi za ka rubuta mata my love my heart my sweetie yawa ko ba ka ba da sauran irin kalmomi waɗanda suke nuna soyayya da ƙauna lokacin da ka buga mata waya kalmar horko za ka jewa mata soyayya ita ma za ta jewa mami soyayya ya ce to ɗana irin waɗanga kalmomi na soyayya mace tana son su lokacin da aka kawo maka ita karka ja baya da waɗancan kalmomi ɗin ita faɗa mata in son samu na to ka faɗe ta da sunanta samata wani suna ƙarƙashin wannan mudiba mu ga manzonmu sallallahu alaihi wa alihi sallama irin kalmar da yake kiran Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ya Aisha. ce tana ji da wannan sunan tana son wannan sunan tana ƙaunar wannan sunan ta yaya mu da muka karanci addini ɗan uwa sai mu nemi mai da kanmu gida don sunan matarka hawa uku sai ɗaya kamar shi da miwai wai kulu tsakani da Allah sai ta ci gaba ɗai eh, ba wani soyayya babu wani ƙauna babu wani abu amma ka ɗauko kalmomin nan na soyayya za ka hita ne ina laihi kana tahiya kana jiyawa ka ne mata bye bye ina layi ko da dai abin bai kai zuci ba ka ce haba uwar gida aini ban so hita ba in ina ganin ki bani hita ba don ba don bada ban hita hita ta zama min dole sai ta yi murmushi ta ji daɗi mala idan tana son ka kashi 80 wallahi za ta koma 90 in tayya ta yi tayya sai ta koma 100 don me nuna kalmar soyayya da kauna don Allah mu kiyaye wannan yan uwa ya kasan kai kana son ta faɗa maka kalmomin soyayya to wallahi ita ma tana son ka gaya mata <clears throat> ya ce ɗana ka kiyaye wannan kalmomin soyayya kuna gani ba wai abin gaba ne kuna jin turawa na irin waɗin kalmomin nan a'a ai a addini ba ba ana faɗin su ba ce ya ɗana abu na biyu mace tana da buƙatar tausasawa don mi ka rabo ta da uwarta ka baro ta da ubanta ka baro ta da danginta ka baro ta da rayuwar da ta saba don sonka don ƙaunarka ta yadda wata unguwa za ka raba ta ba gida ɗaya ba unguwar ma ka raba ta ita wata ba unguwar ba gari ma sai ka cira tatta da garinta inda ta saba inda uwayenta inda 'yan uwanta ta bi ka garinku wata ma ka ce ratar da ita jiha ma ta barka kai wata ma ta bar ƙasa daga kai sai ita to irin wannan tana da buƙatar tausasa mata tana da buƙatar ka nuna mata lallai kana son ta kana ƙaunarta ka tausasa mata saboda haka ya kai ɗana lokacin da aka kawo maka bayan ka nuna mata kalmomin soyayya to abu na biyu ka nuna mata lallai kana tausasa mata abin da take ya ce na uku ya kai ɗana bayan tausasawa kuma ka nuna mata ita kana son ta ita kana son danginta ita kana son uwarta ita kana son ubanta yace kakka murai ɗana a waye gari don matsala ta shiga tsakaninka da ita ko don matsala ta shiga tsakaninka da ‘yan uwanta sai ka zaunar da ita ka ce wance ce na'am to tsakani da Allah yau ko ni ko ‘yan uwanki jama'a yana samu haka ko ni ko ‘yan uwanki to nan ya ce ka jewa ta tsaka wuya ya kai ɗana idan dai ta zaɓi ‘yan uwanta to za ka sake ta idan kuma ta zaɓe ka ta yi watsi da ‘yan uwanta to ka sanya ta baƙin ciki har abada ko da kana da rayuwa ‘yan uwan nata za su haɗe mata kai ‘yan uwan nata za su damar da ita ‘yan uwan nata za su fitar da ita a cikin dangi to ballantana idan tahiya ta yi tahiya ya kai ɗana lokacin da ka mutu to nan min babi aula ta shiga damuwa wadda ba ta da rana lokacin yankewa gare ta saboda haka yadda kake nuna soyayya gare ta to ka nuna soyayya ga uwayenta ka nuna soyayya da danginta ka nuna soyayya da ɗan uwanta Ice ɗana ka kiyaye wannan na uku domin me ita mace tana da rauni alaran manassin alkur'ani Allah ya nuna muna raun suratul baqara fa in lam yakuna rajulaini فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى نعم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى عجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم جزاكم الله خير مهل الشاهد alkur'ani ya yi magana game da shaida ko a samu maza guda biyu sai alkur'ani ya ce fa'illam ya kuna rajulaini farajulun wa murata ne idan ba samu maza biyu ba a wajen wannan shaida aka samu namiji ɗaya to sai a haɗa da mata guda biyu matan nan guda biyu suna matsayin namiji guda me yake mu haɗa su biyu sai alkur'ani ya ce an ta dilla ihdahuma tuzakkira ihdahuma al-ukhra domin idan ɗayan ta ɓata sai ɗayan ta tunatar da ɗayan wannan ya ƙara tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa su mata Naƙisatun fil aqli suna da tauyayyen cika kammalalle hankali kuma naqisatun fid addinin shi ma ne an tayi manzo Allah menene na ƙasa ta hankalin su sai ya kawo wannan alkur'ani an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra Na biyu fid din kuma manzala ya ce ai su ne za ka samu ɗaya ga ta lahiya lau bi ma'ana da hankalinta tana ji tana gani amma ba ta sallah tana ji tana gani amma ba ta azumi don me tana jinin haiba don me tana jinin nifas to kai namiji kaga babu lokacin da kake da hankalinka amma ba za a doke ma wannan sallah ya ce to ka kiyaye wannan na hudu na biyar ya ce ya kai ɗana ka sani ita mace a gida to sarauniya ta a gida tana ji ita adda gida a gida tana ji kowa ƙarƙashinta yake a gida tana ganin ma duk da kai kana ƙarƙashin kontrolin ita. to kuma lokacin da ka ce ba ita ba ce lokacin da ka ce ba ta iya ba to kamar ka nemi ka tunkuɗe ta daga wannan mulkin da Allah ya riga ya bata ta yaya iyakakka ya ce ka yauce ba fa ne ka kawo iyakakka ka kawo abinci to lokacin da aka zo wajen girki din nan ita jin ta kai ita oga kwata-kwata ko kai kana ƙarƙashinta lokacin da aka zo tarbiyyar 'ya'ya jin ta kai ita ke ba da umarni ba kai ba a lokacin da aka zo cikin ɗaki ko waje inda cikin gidan ne ya ce to ita adda mulki kakka yadda ta ba da umarni in dai ba abin ya saba ma nasin alkur'ani ko sari'a ko ijma'i ko na kiyasi na malamai ba a'a ta ba da umarni ga ɗa ko ta ba da umarni ga yaro ko ta ba da umarni ga wani a cikin gidan sai ka nuna mata ita ba kowa ba ce ta yi kayi gaza kai zaman ki zaman ka ba a yi ya ce to kakka haka in kai haka ka rusa tsarin zaman gidanka baki ɗaya mulkin da take ji ta kamar da take ji to ka nemi ka karyata. ga ƙa'ida kuwa duk wani mai mulki idan kai kana son ka karya wannan mulkin to za a waye gari shi kuma sai inda ƙarhi na yi ya ƙare ya ce ya kai ɗana to kakka zamanto mai ƙoƙarin tunkuɗe ta ga wannan mulki na shida ya ce ya kai ɗana ka zamanto mai tsafta ya kai ɗana ka zamanto mai wanka ya kai ɗana ka zamanto mai kaza mai kaza za mu ga abubuwan masu sauƙi ne to amma da yawa kuma suna zubar da aure da yawa aure na mutuwa dalilin wannan yanzu mu ɗauka ‘yan uwa cewa da ya yi ya kai ɗana ka zamanto mai tsafta ta sutura ya kai ɗana ka zamanto mai tsafta ta abin da shafi wanka ka zamanto mai tsafta na gyaran gashi ka zamanto mai tsafta kana makilin ka zamanto mai tsafta kana yanke bacci ka zamanto mai tsafta kana shafa turare duk waɗannan suna kawo matsala ai alkur'ani ya faɗa muna walahunna walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja ku ji abin da Allah ya ce walahunna mithlul ladhi alayhinna bil su ma mata an daura musu an daura ma'ana wala hunna misulul ladhi alaihinna su ma mata suna da haƙoƙi waɗanda aka ɗaura muku ku maza ku kiyaye kamar yadda aka ɗaura ma mata su ma su yi su kiyaye yadda aka ɗaura ma matarka ta yi ma wanka yadda aka ɗaura ma matarka ta sanya ma sutura yadda aka ɗaura ma matarka ta yi ma ado ta yi kwalliya ta sanya turare to kai ma an ɗaura maka ka wanka an ɗaura maka ka yi kwalliya e mana sai dai kwalliyar ka ba irin tata bace don kai ba ka sha gazal ba za ka sha in sunan shi gazal ba ko da sauransu amma za ka yi wanka ka sanya turare ka yi guga ka gyara karin guga ɗinka ka wanke hularka ka yi kaza to in ka yi haka ya yi ruwaya ta zo daga abdullahi bin abbas khabarul umma radiyallahu ta'ala an karkashin tafsirin wannan aya in muka diba cewa yayi wallahi inni la atazayyanu li imrati wallahi ina ado ina kwalliya in sanya sutura in gyara hullata in sanya turare in zauna gida dan ɗaya matata ta gani jama'a don Allah maza mutum nan suke haka in ka dawo cikin gida da an ganka sai ka koma da kai sai gun wando in ka dawo cikin gida daga kai sai sun gilaci in ka dawo cikin gida wayi wata jalabiya na nan kullum ita ta cikin gida jalabiya guda da an ganka an san kana gida tsakani da Allah to amma mu diba lokacin da kake nema aure yaya kuke tsakani da Allah wani za ka ga in zai je wajen matar da yake nema aure na ɗaya sai ya yi wanka tun daga gida ya je ya yi aski ya gyara ya gyara kawai ya ɗauka turare ya duka gaba ko ina ya sheshi jiki ne ina zahina zai na wajen wajen yake nema aure to kaji allah mai ce wani ha'arar hula yake yi tsakani da allah ga take idan kuma ya yi jama'a turaren ba gida ake bari ne ba an sa cikin aljihu ana zowa in an aika ita ma yaya take yi ta san wani yana nan ta yi amma ta yi ado ta yi komi kahin magariba in an sallama kahin ta hito sai ta koma ta saki dibi shingazar din nan yaya ya dan goge yaya jambaki ɗin nan yaya kaza ita ma sai ta tsaya duk da ta san yana nan sai ta bata minti goma ko abin da ya biya ka kahin ta hito shi ko yana nan yana jira ya hankuri ya daure ko awa ɗaya zai yana jiran ta baya rai zaɓe baci da ya ji alamar cewa ga sanar ta he sai ya sake bi wai don ɗaya ta ji ƙamshi gare tsakani da Allah sutura tana nan tsab malam bayyata wata matsala ta jika tsakaninsu ita ma haka to amma kun san matsalar da an yi auren an ƙare la haula wala quwwata illa billah wani sai a waye gari suturan ya kai ta ya baki in ka ga yayi hita zai yi. in ka ga ya guga hita zai yi in cikin gida ne yana nan da zalabiya guda kuma ya so mata kayan kallo yau ta ga wanga mai tuwayi kaza ta ga wanga mai kaza ta ga mai kaza shi kuma gashi nan ƙiƙiƙi halittar nan da ya yi shi ado bai yi bai kwalliya akwai wata kisa yana nan hadisi ne cikin abinai motsa na imam malik wani bawan Allah ne mata ta yi تكيشك آرا وجاء أمير المؤمنين عمر بن عطاب رضي الله تعالى عنه تتي أمير المؤمنين مجي نواني نيري لا أحبه يتن بيتا لماذا لا تحبي ماذا باكي صوني من أدل عدم الصلاة تتشيك الله من أدل, أدل السياق تتشيك الله جسد الدام قالوا لي هل ينفك ولا ينفك تمير ليلي لا أحبه umar ce hababu ya Allah ba a raba aure don kawo baki su ne sai ke waɗi dalili yayi yayi malam ta ke waɗin dalili kan amirul mumini ne ya zahi ya ce ke ya Allah na ɗaga ƙarar nan sai sati guda tashi shi ma wannan ya tashi bayan an ta yi umar ya kira ce ce kai zo ba wa Allah hal inda kalmar kana da dukiya ce na'am ajali amirul mumini ayi na'am wajen nauyi ya ce raƙumma ya ce je ka sayar da guda a kawo amurin min amirin mominin ya je ya sayar ka kuɗi umar bin hatta ya gaza kuɗin ya kawo malam ya sa aka so mai tuwahi kala kala kala kala umar bin hatta ya sa aka yi gyara huska aka yi gome ya sa shi ya wankan sahi wankan yamma wankan sahi wankan dare sati ɗaya malam ba ta gane ba malam sai da sati guda cika malam canji ɗaya kai wanka ɗaya kai turare ɗaya kai fesawa ya tas malar ku za da aka yi sati guda da ya yi sai ga ta ta dawo umar ya ajiye shi a can ba ya ce boyar allah lokaci ya yi na ce ki waɗa min miyar matsalar kira mijinki ta ce ya miyar almomini in ni la uhibbu hu ni ba na so ne sai ne ma la su hibbi me da ba ke ta ni da kare ya ce ta, ko allah kina jin kunya ta ne bari na kira miki wani ki zo ki tambi kila zaki ki mai bayani ya bude can ba sai bawan Allah na malam yake to yana hitowa la haula wala quwwata illa billah da ta gane ashe wani dogo ne wani balarabe ne wani wani wani ashe ba wani tsoho bane yaro ne matashi mala umar tambe ta boyar Allah a raba ku ba kiso nai ta yi shiru kina san mijinku ko ba kiso ta yi shiru ba ki magana ta shiru umar ya gano channel din kenan ya ce ya Allah daga nan koma ɗakin mijinki bayan ta koma ya ce kai ba Allah zo ka san abin da ta yarba ta da matar ka yace ce a ya amiral mumini ya to rashin wanka rashin wanka rashin sanya sutura rashin wanke baki rashin tsafta to don girman Allah yanzu maza nawa ne kafin a yi aure za a can a can? fes amma da an yi auren sun dangana abin sun aje kowane jiki za ka samu yana da wani wari da yake yi yadda kasan ita tana da bukatar turare to billahi lazin kai ma kana da bukatar turare dan uwa don Allah ka zamanto mai sanya turare ka zamanto mai sanya sutura ka zamanto mai wanka ka zamanto mai brush ka zamanto mai kaza mai kaza Amr bin tau imamu Ali suna wa jama'a imamu ahmad bin hanbal shi ke faɗa ma waɗane wannan abun ka zamanto mai wanka mai tsafta mai kaza mai kaza don me kai ma kana son ta yi ma to ita ma tana son kai ma kai bal malamai suka ce ta ma hi ka so don mace ta hi son mijinta ya hi kowa komai duk da sutura wale ta hi son mijinta ya hi kowa to amma an waye gari malam in ta ganka cikin gida kai ka ce wani kulki ne in ka tashi ado da kwalliya wajena da an ka kayi wanka wajena ya ce ɗana karka kasance haka ka zamanto mai tsarta ya ce ɗana kuma ka sani abu na shidda da kai da ita tunaninku fahimtarku shekarunku hangenku ba ɗaya ba ne wani Allah za ka samu miji yana ɗan shekara da biyar, ko yana ɗan shekara talatin, ko yana ɗan shekara arba'in yamma ko ba haka amma in ya tashi aure sai ya auri yarinya ya shekara ishirin, shi arba'in ita ishirin jama'a ko namiji ne da ɗan shekara ashirin da ɗan shekara arba'in tunaninsu yana zamantowa daidai ba zai zama to daidai ba to balle mace na isatun fiddini wal aqal waɗanda alkur'ani yace an ta zilla ihidahuma fatu zakira ihidahuma al'ura to amma don ka ɗauke ta ana zowa da ita sai ka ɗauki wai in ka bata umarni wai ba ta saɓawa a'a wai a dole in ka shaya mata ba ta isa ba wai a dole abinda ka tsara shi zai kasancewa to manzo Allah sun ce dole ku yi hankuri da su mata karkatattu ne kuma haka za ku ci gaba zama da su karkatattu kawai idan ka ji daɗi da ita a wani ɓangare to wani ɓangare kuma za ta ɓata marai ƙa'idata ya ce kuma ka sani ya kai ɗana lallai mata al'adar su ce ɗabi'a su ce butulci yamma ko ba ta butulci shekara guda za ka ka ne mata abu rana guda ba ce ba zai ce sami mara aitumin minka hairan katsu ka ce ka yi da haka shekara guda kullum kana sayan man shayi rana guda an baka zai ce ni kan gani na wallahi ban taɓa ganin man shayi ba in ta ce tana haɗa mota in ka ji magana masu ƙara sai za ka yi an sama ba ka iya basuwa to ka yi hankuli da wannan haka suke butuli ne to ga lokaci ya yi da na so a ce mun yi da waɗannan guda goma sannan kuma ita ma mace akwai shawarori guda goma waɗanda ita ma aka bata domin da irin waɗannan shawarwari ɗin zamantakewa za ta yi kyau a yi haƙuri don aure zama ne sai an yi haƙuri in ba haka ba kwana biyu sai ka ji ana sulhu ba shine fata ba Allah ya sauka muna fatar Allah shi muna jagora wannan auren Allah ka sanya mishi albarka Allah ka ba su zuriya tayyiba Allah baraka wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah samu dace kuskure Allah shi ya mu da baki daya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun saurari wa'azi daga bakin malam aminu hassan birnin kebbi imam na masallacin da ke kofar gidan alhaji sule ba sauramar gayi allah jikinsa ya yi muna wa'azi kuma maza da mata kowa ya ji wa'azi allah taimake mu ya ba mu ikon sanya wannan wa'azi a cikin aiki insha allahu ba da bata lokaci ba zan kira